Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16, da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a dudiyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya sun bayyana cewa suna buƙatar a keɓe musu kasafin kuɗi na dalar Amurka miliyan dubu biyu a kowace shekara don samun damar shawo kan matsalar tsaro da ƙasar ke fama da ita. suna bukatan kudade domin kayan ayyuka da ake nema equipment training da sauran abubuwa so dole ne gwamnati ta ware wani kuɗi na musamman waɗanda za a bawa wa dakaru na sama da na ruwa da na ƙasa a birnin kwanni kuma na jamhuriyar nijar an kafa wani kwamiti na musamman wanda zai kula da koke-koken al'umma kan batun da ya shafi tsaro da kuma zaman lafiya. Akwai kungiyoyi na mata, akwai kungiyoyi na matasa, akwai sarakunan gargajiya akwai kuma dai sukan kansu wakilan jama'an tsaro kenan akwai na matasa da sauransu idan muka sake komawa najeriya za a ji cewa mazauna garin ilimbi da ke karamar hukumar ganye a jihar adamawa suna fama da rashin gudanar da ingantacciyar rayuwa idan mun samu damuwa na muna dinga dauka mara lafiya da dare muna sauka da su zuwa asibiti kurum kowane lokaci shine yasa yanzu muna so eh, gwamnati ya duba mana wahalar da mun muna cikin muna dinga dauka mara lafiya lafiya da kanmu muna gangara da shi. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron. yayin taron yaƙi da corona da kuma bunƙasa tattalin arzikin nahiyar afirka da ake gudanarwa a ƙasar faransa a hirarsa da sashen hausa na muryar amurka babban jami'in yaɗa labarai na fadar gwamnatin najeriya garba shehu wanda yake cikin tawagar shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewa banda batun tattalin arziki shugabannin sun kuma tattauna kan matsalar tsaro da ke ci gaba da barazana a najeriya wannan zama da suka yi gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda sun tattauna abin da yake damun 'yan najeriya maganar matsalar tsaro kuma shugaban makaron ya ce shi da yanzu a shirya ke duk abin da zai yi taimaki 'yan najeriya taimaki shugaba buhari ya taimaki najeriya a shirya yake zai yi shi kuma musamman kasan ranar ashirin da biyar ga watan ana sa rai za a yi taro na kasashen da ke makwabtaka da tafkin chadi shugaban macron ya ce yana sa najeriya kuma ta kira wannan taro na gaggawa saboda canji eh, ko rashi da aka yi a caji aka yi sabon shugabanci to ya ce yana sauraro ya ji me aka tattauna kasashen nan ne suke bukata faransa ta yi a shirye yake shiga ciki a yi da su don maganin waɗannan matsala ta ta'addanci da ke kama da su a waɗannan yanki kakakin shugaban najeriya garba shehu a hirarsa da wakilin sashen hausa umar faruk musa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Joe Biden ya yi na neman a rage rugudan wuta kan mayakan Hamas a zirin Gaza da zai kai ga tsagaita wuta a tashin hankalin da aka fara kwanaki goma da suka shige. Netanyahu ya faɗa a wata sanarwa cewa za a ci gaba da kai harin sai an cimma burin samar da kwanciyar hankali da kuma tsaron dukkan al'ummar Isra'ila. Netanyahu ya bayyana godiya sabili da goyon baya da shugaban Amurka ke bashi sai dai ya ce Isra'ila za ta ci gaba da kokarin maido da zaman lafiya da tsaron al'ummata. Izuwa jiya Laraba da yamma adadin waɗanda aka kashe a Gaza sun kai 227 da suka hada da ƙananan yara 64 bisa ga cewar jami'an ayyukan jinya a wurin yayin da hukumomin Isra'ila suka ce an kashe Isra'ilawa goma sha biyu. fadar white house ta ce shugaba biden ya shaida wa takwaransa na ƙasar isra'ila jiya cewa yana so ya ga gagarumin rage kai hare-hare da zai kai ga tsagaita wuta sai dai fadar white house ta ki faɗin abin da zai faru idan isra'ila ta ci gaba da kai hari a gaza jiya laraba 'yan majalisar wakilan amurka suka amince da kafa wata hukuma mai zaman kanta da za ta gudanar da bincike kan harin da aka kai majalisar dokokin amurka lokacin da gungun magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump suka yi kokarin hana 'yan majalisa tabbatar da cewa ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ya kada shi a zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Majalisar da 'yan jam'iyyar Democrat ke rinjaye ta samu goyon bayan 'yan jam'iyyar Republican 35 da aka kada kuri'ar wadda ta samu goyon bayan membobi 252 akasin 175 da ba su goyi bayan kafa hukumar binciken ba kamar wadda ta gudanar da bincike kan harin ta'addanci da kungiyar alkaida ta kai wa amurka a shekara ta 2001 sai dai babu tabbacin makomar kudurin a majalisar dattijai da ra'ayin siyasa ya bambanta inda shugaban 'yan jam'iyyar republican mitch mcconnell ya faɗa jiya laraba cewa baya goyon bayan kafa hukumar kwana ɗaya bayan da ya ce mai yiwuwa ne ya goyi baya zai zama tilas 'yan jam'iyyar democrat su nemi kuri'un akalla 'yan jam'iyyar republican goma kafin a iya kafa hukumar bayan kusan watanni hudu da hawan karagar mulkin gwamnatin biden jama'an amurka sun gaza samun ci gaba a yunkurin shawo kan kwararar bakin haure da ake fuskanta kan iyakar amurka da mexico waɗanda adadinsu ya shige abin da aka fuskanta cikin shekaru da dama adadin bakin haure da hukumomin amurka suke fuskanta ya fara yawa bara ya kuma karu matuka a farkon shekara ta 2021 alkaluman hukumar kwastam da kare iyakokin amurka na nuni da cewa yawan bakin haure da ke kwarara amurka ya shige abin da aka taba gani cikin shekaru 20 hukumar ta kuma kama bakin haure da ke kokarin shiga amurka 178,622 a watan afrilu daga cikin wannan adadin mutane dubu ɗari da goma sha ɗaya da ɗari bakwai da goma sha hudu an ta sake su ne su fice daga kasar. ƙarƙashin shirin gaggawa na dakile yaduwar corona da ya hana ba da dama ga galibin bakin haure da ke neman mafaka ko kuma samun waɗansu rukunin tallafi a amurka to madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya inda sojojin kasar suka bayyana cewa suna buƙatar a keɓe musu kasafin kuɗi na dalar Amurka miliyan dubu biyu a kowace shekara don samun damar shawo kan matsalolin tsaro da kasar ke fama da su. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Da yake ƙarin gaske akan wannan batu, daraktan sayan kayakin aiki na hedikwatar sojan saman Najeriya, Air Vice Marshal M.A. Yakubu, ya ce sojojin najeriya na bukatar kasafin kuɗi na kimanin dala biliyan biyu don magance ɗimbin kalubalen tsaro da najeriya ke fuskanta a halin yanzu air vice marshal yakubu ya ce babban dalilin da ya yasa ake bukatar wannan kuɗi shine kamfanin da ke sarrafa kayayyakin yaƙi suna matsawa sai an biya su kuɗi gaba ɗaya kafin su kira duk wani kayan yaƙin da ake bukata sannan a cikin wannan kuɗi kuma ana amfani da shi domin horas da dakarun da za su yi amfani da waɗannan kayayyakin yaƙi air vice marshal yakubu wanda ke magana yayin zaman sauraron ra'ayin jama'a da majalisar wakilan najeriya ta kira don kafa asusun samar da kudaden tallafin tsaro a kasar wanda zai amfani da shi bayan kuma ainihin kasafin kuɗi da ake warewa a sashen tsaron a kowane shekara tuni da masana tsaro irin su Air komodo baba gama mai ritaya suka fara tsokaci kan wannan batu. Uh, Idan ka duba yau a bajet ɗin Najeriya abin da aka ba wa sojoji wato armed forces na tabbatar da cewa wannan bai kai cikin cokali ba. dalili kuwa suna buƙatan kuɗaɗe domin kayan ayyuka da ake nema equipment training da sauran abubuwa so dole ne gwamnati ta ware wani kuɗi na musamman waɗanda za a ba wa nan dakaru na sama da na ruwa da na ƙasa yau ko kaya za ka saya na yaƙi ko jirgi za ka nema ko training za ka kai to ina tabbatar maka da cewa sai ka biya kuɗi nan cikakke kafin su yadda saboda haka sai ka bada a 100% payment don haka wannan kuɗi da suke bukata wannan gaskiya ne kuma yana kan hanya kuma ina tabbatar maka da cewa idan aka ba su isasshen kuɗi za samu kayayyakin aiki za a yi training abin da dai nake so a nan shine matukar gwamnati kuma ta ba da wannan kuɗin to ta yi bibiya ta bi baya ta ga yadda aka kashe wannan kuɗi domin a yi adalci a yi gaskiya a tabbatar cewa kuɗin da aka bayar an yi amfani da su a gurin da ya kamata amma a gaskiya yau rundunar sojojin sama da na ƙasa da na ruwa suna buƙatan kuɗaɗe kuma abin da ake ware musu a cikin budget na tabbatar muku bai kai su yi aikan da za su yi na wa'annan eh, tunkaran 'yan ta'adda da sauransu ba saboda haka dole gwamnati ta duba ta kara musu kuɗaɗe ta sama musu wasu kuɗi da za a kima tefo wannan wannan shine kawai zai kama gagaci kuma ina tabbatar muku idan aka yi haka to kwalliya za ta biya kuɗin sabulu insha Allah. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar har yanzu dai a kan batun da ya shafi tsaro. inda a birnin Kwanni aka kafa wani kwamiti na musamman da zai saurari koke-koken al'umma kan maganar tsaro da kuma zaman lafiya. Wata kungiya da ke kula da sha'anin tsaro da ake kira contrapart ita ce ta kafa wannan kwamitin. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. Wata kungiya ce mai suna Contrapart da ke kawo nata kokari domin kara samun zaman lafiya a jamhuriyar Nijar ta shirya wani taro da ya shafi sarakunan gargajiya da kungiyoyi na mata, na matasa, na ma'aikata, na maluma addini a garin birnin Kwanni domin girka kwamitin da zai tallafa mata a cikin wannan aikin inda daga karshe aka zaɓi mutane biyar daga cikin babban kwamiti da aka girka da kumshi mutane goma sha biyar domin jagorancin sauraron koke-koken jama'a don miƙa kashi ga kungiyar da ma hukumomi na barikil na gargajiya malam boy mai haware shine aka zaba a matsayin shugaban kwamitin na mutane biyar na tambaye shi ko miye ya cusa shi domin karbar ragamar wannan kwamitin abin da yasa yasa ni samu kuzarin shiga cikin wannan kwamiti ha kuma ni zabi in zama president shine yau dai kowa san matsalar tsaro da a cikin kwamitin daga tamu abubuwa na da tun muna shi wani waje har abin ya kawo kuma abin ya so mu kazamcewa to ni ga gani na ya kamata in kawo na gudunmuwa gudunmuwan da ya kamata in kawo shine in shiga cikin wannan kwamiti kuma Allah ya sa mutane suka amince suka sa ni president din wannan kwamitin don ina son in kawo ta gudunmuwa ne saboda shi shi na tsaro ba jami'an tsaro ina ga kula da tsaro ba kowane yana iya kawo tashi gudunmuwa bisa ga fannin tsaro to yanzu ga shi a riga in girka wannan kwamiti a matsayin ku na wanda ke wakiltar jama'a al'umma shin menene kake ganin za ku jira ga jama'a jama'a ta ba ku goyon baya to abin da muke shirya ga jama'a dai shine goyon baya haɗin kai daya daga cikin ma'aikatan kungiyar ta contrapart da ya zo daga babban birnin mai domin halartar wannan taron ya yi mini ƙarin bayani game da yanda aka girka wannan kwamitin da ma ababen da ake jira ga wannan taron to sunana lawali adamu ni dai ma'aikaci ne na contrapart ya mai niki mun zo dai ne dan musa ido bisa yanda dai abokan aikin mu na nanga na contrapart suke ta tafiyar da ayyuka to yau allah ya sa kenan mun zo za a kafa komiti wanda zai ba da rahoto za mu ce bisa abin da ya shahi haraka tsaro to shine mutum goma sha biyar ne ya kamata a kafa ga dai kamar yadda aka gayyaci jama'a kenan wakilai ne suka zo na kungiyoyi daban-daban wanda aka gayyata kenan akwai kungiyoyi na mata akwai kungiyoyi na matasa akwai sarakunan gargajiya akwai kuma dai su kan kansu wakilan jama'an tsaro kenan akwai na matasa ƙasa da sauransu kenan a cikinsu ne kamata a ce bancin an ba da bayani bisa aikin da su mutanen nan goma sha biyar za aka ɗauka kenan a cikinsu a samu mutum biyar kuma wanda za su zama kamar dai jagora na su mutum goma sha biyar ke. wani nauyi ne ya rataye akan su mutanen da aka wa wannan zaɓe daga sha biyar ɗin da biyar ɗin. su mutanen nan su sha biyar wanda dai aka dora ma wannan nauyi menene aikin nasu a takaice dai sai mu ce aiki ne wanda za su yi na tattaunawa na ba da labari bisa haraka da ta shahi tsaro eh, tunda dai kun san dai a cikin kasan mu yanzu tsaro yana da mahimmanci sosai ita dai kungiyar ta contrapart tana samun tallafi ne daga ecap sahel domin kawo nata kokari ta hanyar hulɗantawa da al'umma domin tabbatar da zaman lafiya a cikin kasar nijar haruna mamman ba na birnin kwanne sashi sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To za mu sake komawa Najeriya inda mazauna garin Ilimbi da ke karamar hukumar ganye a jihar Adamawa suka koka sakamakon rashin ingantacciyar rayuwa waɗanda ke fama da rashin ruwan sha da ilimi da ma asibiti. Al'amarin da kuma ke kawo asarar rayuka da dama a wannan yanki. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga Adamawa. Limbi yanki ne wadda ke karamar hukumar ganye al'umma mazauna wannan yankin sun koka saboda makaɗi rayuwa da suke ciki domin kuwa sun shafe sama da shekara ɗari uku suna zaune a wannan yankin duk da cewa dai yankin yana kan dutse musamman abin da ya shafi kiwon lafiya ilimi haɗama da ruwan sha hanya waɗannan abubuwa dai duk su basu ma sanya yake ba sakamakon tsakanin su da ƙasa ya kai kilomita hamsin da biyar Adamu Joel Limbi mazauni ne a wannan yankin shine wadda ya tabbatar mana da cewar wannan hali shi akasari ma dai an haife shi ya samu ana fama da ita a nan ne aka haife ni gaskiya da farko abun muna nan gari mun gina asibiti gwamnati bai ba mu komi ba kokari yi kokari ha mun gina mun gama mun je mun siya kwano da kudin mu mun zo mun buga da kanmu gwamnati bai yi mana komi ba yanzu muna so gwamnati gaskiya ya duba mana taushe ya taimake mu da wani abu irin wahalolin da muna cikin wahala din ya yawa ya duba mana kowane lokaci kada ya manta da mu daman idan an samu mara lafiya kafin ku gina wannan asibitin ya kuke yi ku wannan lokaci idan mun samu damuwa na muna dinga dauka mara lafiya da dare muna sauka da su zuwa asibiti gurum ku wannan lokaci shine yasa yanzu muna so eh, gwamnati ya duba mana wahalar da mun muna cikin muna dinga dauka mara lafiya da kanmu muna gangara da shi ita dai limbi ta kasance tana ɗaya daga cikin yankin da masarautar gurum fawa ke mulkanta alhaji hamman tukur muhammad salambe da ke zama hakimin gurum fawa kawo shi ma ya tabbatar mana da cewa matsala ce gagaruma idan an samu mace tana kokarin haihuwa ya ake yi in mace ba za ta iya haifuwa sama nan ba to ana gera laka burgo a daure da itace lokali a saukar da mata nan a cikin borgo nan a nemi mutane kamar ashirin a yi na a shirya da su a ba su lada kamar dubu talatin su saukar da mace nan zuwa gindin dutse inda za a samu mota ya kawo ta ko nan ko tafiya general hospital na ganye na biyu kuma kuma idan cuta ya yi katutuwa wa mutum sai dai a ce mutuwa salamu alaikum domin in ba ku da karfi daukowa mutum na to wannan mutum sai dai abin da Allah ya yi kawai na uku kuma komin amfanin gonan da ka fitar a gonanka ba yanda za ka dauko ka saukar da shi sai dai za hada a yi gaya duk garin a raba doya nan shida shida kowa ya ɗauka a cikin buhu a saukar ma a inda mota zai dauka. Mr. Solomon Kumangar da ke zama mai magana da yawun gwamnan jihar Adam Adamawa shi kuwa ce mana yayi akasari ma dai bai ma san da wannan yankin ba a halin yanzu za su iya kokari domin su ga sun tallafa ma al'umman wannan yankin. Kamar yadda ka ambata mana batun rahoton da ta kawo na na Limbe a karamar hukumar ganye. Na baka tabbacin cewa gwamnati za su dube su ko da shike a haƙƙin ma ya rataya akan kan ƙananan hukumomi ne wadda ya kamata su suka san ƙauyukansu su suka san bukatan da ya kamata su biya musu amma amma da yake a gwamnati ɗaya ake za mu tuntube mahukunta waɗanda wannan eh, haƙƙi ya rata a kansu da su tabbatar cewa sun biya bukatan mazana ƙarƙara kamar wannan yanki da ka gaya mana. Al'umman yankin sun tabbatar mana da cewa wani ciwon idan ya kama suna ji suna gani sai dai su bar wa Allah sa bai san iya mace-macen da aka yi a wannan yankin ba sakamakon rashin asibiti. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Amma mai akwai da babu duka dangantaka ku daidai. Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba. Da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni. Kai mai akwai da babu idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana. ɗaki guda kakan kwan a gefen gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za ije ikwana a ɗaki guda ya kwan a kayan karaunu falle to yan gari ya waye ta nan daga danganta kanku daidai. Kai mai akwai ka gane in kana taɗama akwai ne Ba ka sanya huda goma a kanka kai ɗai sai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai to malam idan ka duba ta nan daga dangantaka ku daidai. Kai mai akwai ka gane in kana ta damar akwai ne. ba ka sanya takalmi goma a san ka kai ɗai ai da an gano ka sai a ce ga mahaukaci nan sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai to ma nan idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai. Kara sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo mana da shirin na kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To a ci gaba da zakulo na kasassun da suka yi fice, shirin na yau ya samu bakuncin wata matashiyar makauniya mai aikin koyarwa a kasar Ghana. Ramatu Salifu wacce ta zo duniya cikin yanayi na rashin gani ta yi karatu tukuru a wata makarantar makafi abin da ya bata damar shiga sahun mutanen da ke neman na kai a yau. A wata hira da tashar Alfa Radio Kumasi, Ramatu ta yi wa Nimatu Abdullahi Yamboni bayani. a dangane da yadda al'amuranta suka faro tun tana karama. Salamu alaikum jama'a sunana Ramatu Salifu ni tica ne daga Bremen RC JHS na kare University kuma UCC yin kwanacin gano na je wa school for the blind ne na tamu basic education na na zo wanci methodist senior high na zo wesley college of education currently na kare university of cape coast To ya aka yi kika samu kanki cikin wanga hali da haka aka haife ki ko kuma wani abu ya sa kika samu lalura na rashin gani? To, mana ta gaya mini kaman tun da ta haife ni ce suka gane kaman na da wannan problem. Ya sun fara kai ni hospital so hawa yau ba samu problem ma da ya kawo wanga abu. shi yasa mun doke shi kamar jarabtan Allah ne domin doctors ma ba su gane abin da ya kawo shi to yanzu haka kin ce kina teach eh. daga Bremai ko? Eh. Bremai RCJHS. RCJHS. Eh. So ya education ki ya start idan aka fara da ke har ya iya kika zo kina teaching JHS. To da aka gane kama ina da wannan matsalan nan. ce from advice from doctors suka ce kamanto a kai ne akwai school for the blind school makafai daga wa guda kuma yana ekropon eastern region ce muka ce kamanto an kai ne na wannan da muka ta wujin na ta na koyo braille that is zanen da zana wanda makafai muka use mm. muna read da hannunmu ne na ta na koyo wannan sai na kare jhs wujin na zo wanci secondary school na zo na yi shs sojin wani hafu wance tfhs na integrated school ne integrated school ya mix ne wanda suke gani da wanda ba mu gani mu duka muna mix muna shiga class mu koya abu guda zanawa mu nan kadai yayi difference suna zana da pen mu sai mu kuma muna zana da braille mu nan to lokacin da kike zuwa school kin huskanci wani kalubale kamar wani challenges kika face da kike zuwa school To, challenges nan dai da yawa ne Allah ne da iko Allah ne muka yi muka bi ciki muka zo muka kai nan ga. Don me first da muka fala na fara school wa na fita kuma fin wa yari ni ka dai in shiga lori a kai ni in zama wujen wajen na boarding house ne so she yasa first challenge na school na methodist school ne muka te wajen nan kana so ko ka so kana zuwa a sorry shi yasa Allah ne ya tange mu amma dai ba dai ce kaman kar mu yi sallah muna yi amma ya yi wuya in ka yi list abin ga a sorin na ya shiga kanka ya ta shi ne first challenge kuma wujin da ya zama kamar wujin ya yi nisa nan kuma sai ba yi zai ba ne ka ta wujin ka ta ka zama wujin wata kamar uku ko fudu tukun ba da hanya ka zo gida ba kowanka wanka wujin to amma dai muna yi manage amma sai kuma educating mu da ba mu ganin na ya yi expensive kamar na ce kamar na fita from kuma sin tewa expenses da za a yi kayan da za a sai mu kuma kayan mu nan da muka zana da shi nan ko da muka koya abu da shi nan sun yi very very expensive kudin su ya yayi yawa frame mu nan papers mu nan ko yanzu ma kana so laptop technology ya zo laptop mutane nawa za mu yi mu sai shi yasa muna da ilimin nan dai amma kayan na. gaskiya da ya yi expensive da shi saboda wanda challenges na da muna muke binciken as persons with blindness. To duba da yadda baki gani haka me encouraging ki ya iya bar kika push hard har kika kai inda kika kai ga. So na ga kaman an haife ni ban gani. Da zan ban ganin ga me zan yi. Ai wannan da ido mai shi ya te ya sere abin ga ruwa ko menene da menene ya live life da shi amma ni mana gane kamar to daban da idon ga education ne backbone na shi zai kai ni wujin da nake so in kai ina da ilimi na aiko Allah na kai wujin da na kai to masauraro nan za mu ja birki a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin nimatu abdullahi da bakuwarta ramatu salifu sai daraktan zartarwar alfa radio kumasi shek ridwan kuɗi ba wasa ba da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai an jima to a gaida sule yanzu kuma ga ridwan abbas dauke da sharhin jaridun gana. Daily daidai mu soma sharhin jaridun na yau a cikin manyan kanun labaranta akwai wannan labarin bawumiya ya yi bayanin hali na tattalin arzikin kasar. Jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumiya ya faɗa cewar gwamnati na sani da irin husata da ɗiyan gana ke ciki yayin da yake bayani dangane da hali na tattalin arzikin kasar da yake magana a ainihin wurin taron kolin manyan jami'an zartarwa na gana karo na biyar ranar birnin accra jiya dr baumia ya ce hali da kasar ke ciki yanzu dai ya samo ne a dalilin bayanan cutar covid-19 ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito matsayin kan ba na fuskantar barazana jaridar ta ce bayan sun ɗau haƙuri suka ba kansu hakuri daga kayan da sun kasha hannun jam'iyyar new patriotic party a babban zaben shekara ta 2020 wato jam'iyyar ndc na fuskantar wani barazana a tsakanin su ya su wannan ya biyo labarin da aka samu ne cewar tsohon mukaddashin ministan na matasa da wasannin motsa jiki mr joseph yamin na kokarin fizigi matsayin national organizer daga hannun mr hamidu akam ba tun ma ba a bayyana ranar yin zaɓe na matsayi a cikin jam'iyyar ba a cikin wata hira da wannan jarida mai sayyamin wadda a wani lokaci shine mukaddashin ministan jihar ashanti a ainihin mulkin john mahamma ya nuna cewar bai yanke shawarar tsayawa takara a wani matsayi ba tukun ministan jihar ashanti mr simon simonson ya bayyana cewar babu wani kokarin jan hankalin asanti hinutun Abdu na biyu ya kokarin rufe bakinsa daga yin magana akan hakan ma'adinai ta barauniyar hanya a kumasi makon jiya. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan jaridar ta ce an samu labarin cewar mr usaiman san ministan wato filaye da albarkatun Kasa da mr samuel abujina po sun yi ƙoƙarin rike bakin asantehini da kuma shan hankalinsa ya guje wa na asiri waɗanda ke da hannu dumu-dumu a cikin harkar haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya Babban limamin ƙasa ya yi wa kamfanin Jaspon addu'a ya ƙara bunƙasa yadda zai ƙara ɗaukan ƙarin ɗiyan gana aiki. Jaridar da Herald ce ta ruwaito wannan. Jaridar ta ce babban limamin ƙasa Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharutu ya gabatar da wani addu'a na musamman ga Ubangiji Allah ya faɗaɗa kamfanin Jaspon Group of Companies yadda hakan ɗin zai samu sukunin ɗaukan ƙarin mutane aiki don kyautata rayuwarsu. babban limamin ya jinjina wa dr joseph sinyawa a japan babban chairman zartarwa na japan group of companies dangane da irin taimako da suke yi a duk lokaci na azumin watan ramadan da wannan muka iso karshen sharkin jaridun na yau ridwanullah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana gaishe ka Malam Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ne tamar abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.